barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na da Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa Lagos a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau Asabar ashirin ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da yuhudu da arba'in bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul hajji jiya mun tsaya aya ta talatin da shida yau za mu tashi aya ta talatin da bakwai آه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور bayan mun gama magana game da aikin hajji da abin da ya shafi hadaya da abin da ya shafi layya a jiya yau kuma sai mu tashi wasu ayoyi da ke magana game da yaki dama kamar da muka yi bayani tun farkon wannan sura suratul hajji akwai ayoyin makka akwai ayoyin madina akwai ayoyin lokacin yaƙi, akwai ayoyin zaman gida akwai ayoyin da aka sauka suwa da rana akwai da aka sauka suwa da daddare wato ta kunshi abubuwa daban-daban yanzu sai Allah ya ce muna inna Allah yudafi wa alil ladina amanu Allah shi ka yaƙi madadin waɗanda suka yi imani Allah shi ka ɗunguje ma waɗanda suka yi imani faɗa ya ana faɗa da su Allah shi ka shigan ma waɗanda suka yi imani shine ma'anar inna Allah yudafi'u na zina amanu kamar ce wadda Allah ya yi wa mun ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mai a wata aya Allah ya ce alaysa Allah bi kafin abdahu shin ba Allah ka isa ma bawa ba duk wanda ya kai matsayin bauta na Allah ya kai matsayin dogaro ga Allah duk abin da ya sa Allah duk abin da ya samu Allah to Allah ka yi mai fada Allah ka shiga mai don shi cikin hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi yake cewa idan bawa Allah yake cewa bawa ya kai wani matsayi kuntu samu alladhi yasau bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi nan zan ni aji ne ni gani ne ma'ana duk abin da nake so kadai yake ji abin da nake so kadai yake gani in ya kai haka to zan kasance ni ne mai shigan mai fada duk wanda ya ja shi fada to to kamar da ni yake fada ma'anar hadisin hadisin kudusi don haka Allah shi ke kare mu da suka yi imani Allah ce inna Allah la yuhibbu kull khawarin kafur Allah baya son kulla khawarin dukan maci amana mayaudari wanda ya bashi amana yana ci kafur mai yawan butulci mai yawan kafircewa cin amana sifa ce ta munafukai game da hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim cewa abubuwa guda uku duk wanda ya kasance cikin ya kasance munafiki tsinta wanda ke da wata siffa kuma yana da siffar munafurci cikin su wa idza atmina khana idan aka ba shi amana ya ci cin amana mugun ya siffa ce ga ya Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin Allah baya son duk mace amana duk mai yaudara Allah baya son shi zaka mu kasance masu kiyaye amana amanan nan yawa gare ta akwai amana tsakanin mu da ubangiji shine tauhidi shine mu kaɗai shi shi kadai wajen bauta mu ta Allah da bauta kada mu bauta ma kowa ba shi ba duk wanda za a samu ya je wajen boka neman sa'a kasuwanci ne ko neman sa'a sana'a sana'a ko neman sa'a siyasa ce ko neman sa'a aure ne ko neman sa'a ne ce wannan ya ci amana Allah domin amana ce ta Allah a bauta mai shi kadai duk wanda za a samu ya bada wani haƙƙi wanda yake na Allah ne ya kake shi ya bayar ga wani to wannan ya zama yaudari ya zama ci amana haka ibada da ake yi sallah in baka yi azahar ba an ganka masallaci la'asar ba wanda ya sani in ka shigo cikin masallaci kana da janaba ko baka da alwala babu wanda zai iya gane a walakka ta kare to wannan abubuwa amana ne wankan janaba amana ne babu mai gane kai wankan janaba ko baka yi ba duk wannan wanda ya kasance baya yi don jama'a ba su gani shine khawwan maci amana mayaudari Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur Allah baya son dukkan mayaudari mai yawan katoicewa mai yawan mutuce ma Allah haka akwai amana ta azumi wanda ya yi da wanda bai ba Allah ɗaya sani akwai amana ta zakka Allah ɗaya san ko nawa gare ka kana da kaza a wannan account kana da kaza a wannan account kana da kaza a gidanka kana da kaza a kayan kasuwancinka in ga kamata ka da zakka ta miliyan goma ka da ta miliyan uku babu mai iya gane ko nawa gare ka gidan ya kudin ka kai dai san su Allah ya baka kudi a matsayin ni'ima wajibi ne gare ka kanka yi yaudara kakka ci amana Allah ka fitar da abin da yace ka fitar ka ba sauran jama'a Allah ɗaya san abin da gare ka ya isa zuwa aikin hajji ko bai isa zuwa aikin hajji ba layya yi, Allah ɗaya san abin da gare ka yana layya ko bai layya duk wa'ina abubuwan amana ne sannan akwai amana ta tsakaninka da mutane mafi girman su amana kudi da mutane wani ka ci bashin wani ka zo ka yi inkari ka ki bayarwa ko kuma ka ci bashin wani baka da niyyar bayarwa wani ya baka ajiya ka zo ka yi inkarin ajiyar inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya son dukkan mayaudari mai yawan kafirci akwai amana ta magana annabi sallallahu alaihi yace idan mutum ya baka labari yana cikin baka labari sai ya juya ya ji kamar wani zai zo baya son wani ya jiya to amana ne baya halarta ka dauki labarin ka kai ma wani wani zai zo ya baka labarin abin da tsakanin shi da mahaifin shi ya ce maka kaji kaji matsalar da a tsakanin da mahaifina ina son ka yi mini sulhu ne wani zai baka labarin matsalar da a tsakanin ka da dan shi yana son ka ja hankalin dan nashi ne wani zai baka labarin matsalar da a tsakanin shi da matar shi wata za ta baka labarin matsalar da a tsakanin ka da mijinta tsakanin ta da mijinta sai a same ka kana ba da labari Ko ka wani ka bashi labari A yanzu ni gama sulhun wani da baban shi yanzu ni gama sulhun wani da dan shi yanzu ni gama sulhun wani da matar shi yanzu ni gama sulhun wace da mijinta wannan in ka ka ga mayaudari inna Allah la yuhibbu kull khawanin kafur Allah baya son dukkan mai yaudara mai tsananin kafirci mutanen da ake sawa sulhu suna zama mayaudara da yawa sai mutum ya ɗauki waya ya buga ma wani yana neman shawara tsakanin shi da mahaifin shi ko tsakanin shi da mai gidan shi ko tsakanin shi da matar shi ko mata ta buga tsakanin da miji kayan ajima sai aji labarin chat kayan ajima sai aji yaba wani labari kayan ajima sai aji labarin ya fita kafin gobe sai aji ya zo sulhun wani aure sai ce haka muka je sulhun aure kaza wani yayi kaza abin bai yi dadi ba ai kai kai yi abin da bai yi dadi ba kai da aka amince maka yau kai yaudara ka zama amana za a yi amince maka da labari ka dauka ka bayar zaka muji muji tsoron Allah gattawa da malamai da ake sawa cikin sulhu tsakanin da da uba tsakanin makwabci makwabci da makwabci tsakanin wa mata da miji su san cewa amana ce za su zan mayaudara maciya amana idan ya shiga gida na ya ce mamata ta yanzu ni gama sulhun auren gidan wani wa ya saka wa ya baka labari da ita ake so ta jiya da an gayyato ta zo ta ji wannan labari ka cin amana babba ne ka ɗauki sirrin mutum da ya tsakanin kai da shi ka je ka yada Muhammad muhammadu muktari shangidi ya taba bada labari wajen kantar da wulatul hakam ya ce wani mutum ya zo inda shike yin ga inda mahaifin shi wajen neman fatawa bayan sun gama ya ce shi lokacin malamin da ke mana ya ce yana yaro dan karami sai tambaye ce baba mi kuka tattauna ya ce wannan amana ne baba ya ce mai wannan amana ne baya halarta wani ya zo neman fatawa inda nake na wani abu mun gama tattaunawa sannan ya doke in baka labari malamai da likitoci mutane ne wa'inda ake baiwa amana bai yiwuwa mutum an je an yi mai test an yana da HIV AIDS ko yana da hepatitis B ko yana da wani babban ciwo ka zo ka dinga ba da labari wani ko asibitin mai yazo an gane yana da HIV wani asibitin mai yazo yana da yana da cuta kaza wannan cin amana ne wannan yaudara ne Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya taba wa likitoci wata babban lakca a Riyadh manyan manyan likitoci ne ciki suka tambaye shi suka ce bayan an zo lokacin tambaya aka rubuta tambaya mukan yi akan kawo mutum a auna shi saboda abu kaza sai mu nemi sai mun tebi jinin iyayen shi mun auna ko da muka auna sai mu fahimci lalle lalle ba shine baban shi ba shek Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ce na ruwan ba wannan aiki aka sa ku ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firashi in an haife gidan uwar shi ta haife gidan uban shi dan dan mai gida ne ba wannan aiki aka kawo ku yi ba abinda aka kawo ku yi shine ku jiba jini kaza ku jiba kaza ku jiba kaza ya halatta ku yi yaudara bayan don kana likita wani ya zo inda kake da ciwo kaza wanda ke ciwo ne wanda ake so a boye wanda ba a son kowa ya sani ka fita ka dinga bada labari cewa wani ciwo kaza gare wani kaza gare haka kai ma mallami baya halatta wani ya zo ma da kada fatawa wanda yake sirri ne ne ya ketare gida ɗaya gida biyu gida goma kafin ya ɗauki waya ya kira ka ya wuce waya ɗaya biyu goma ɗari ya nemi fatawarka a samu kai ke zuwa kuma kana gaya ma jama'a wani da wani ga matsalar da yake ciki da mata ta yi. wani da wani ga matsalar da yake cikin, da baba ne don kana mayaudari inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur mutane da yawa suna dauke da wannan cuta suna dauke da wannan damuwa sai ga muke yana damuwa me damuwarka na je inda malam wani ne mun fatawa kuma amma ka ji abin da ya faɗi firina ya faɗe shi da wani, wani ma ya faɗe shi da wance wani ya faɗe shi da kaza wani ya faɗe shi da kaza wannan ba daidai bane zaka duk wanda ya kawo ko ba malami ba ko wani dattijon unguwa wanda yake sul sulhu aka kawai ya ga dacewarka ya ganka matsayin mai amana ya fito ya gaya maka sirri ne to baya halatta a ji shi inda kowa inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah baya son duk mai cin amana mai tsanin kafirci lokacin da aka yi aure aka baka diyan mutane amana ci amana ta kai yaudare ta kai yi mata abin da bai dace ba ka zan khawan lokacin da aka kawo miki bi aka kawo ki gidan mutane aure an aure ki akan amana kin zo ki yaudara ki yi abin da bai dace ba ke ma ki yaudara kuma Allah baya son dukkan mai yaudara Allah ya tsare mu da yaudara mai yaudara siffa ce ce tare da kafirci take don shi Allah ya ce kullu khawwani kullu khawwani inna Allah la yuhibbu kullu khawwani Allah baya son dukkan mayaudari kafurun mai tsananin butulce ma Allah sai Allah ce ni game da yakin badar وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ sai Allah ya bamu labarin aya ta farko da aka fara suwa game da yaki shine uzina na ladina yuqataluna an yi izini ga waɗanda aka yaka waɗanda su aka yaki waɗanda su aka wa ba daidai ba bi annahum zulimu cewa an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah mai iko ne akan ba su nasara an yi ta zaluntar su abin da musulunci ya fara annabi sassa ya shekara ashirin da uku na manzanci cikinsu ya yi shekara goma sha uku a makka ya yi shekara goma a madina shekarar nan goma sha uku a madina a makka duk abin da aka wa musulmi na cin amana na kashe su na fitar da su daga gidajensu kamar da Allah zai ba mu labari aya ta gaba na yakansu na komai ba a yadda rama ba Abinda ake cewa alam tara ilal ladina kila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata so aka ya ku mu'mine ku kame hannayen kada ku rama kafiri kaza ya bugan kafiri kaza ya ci amana ta kafiri kaza ya yaudaran Allah ba mu izini mu rama ya ce kufu aydiyakum ku kame hannayen ku wa aqimu salata ku da sallah wannan malamai sai magana akwai hikima sosai game da ayoyin Makka da ayoyin Madina game da jihadi ayoyin Makka da aka yi na game da jihadi ba a shafe su ba aka zo Madina aka saukar da wasu ayoyi da suka saba musu amma ba a shafe su ba ayoyin Makka abinda suke cewa ku kame hannunku fa ku anhum wasfa ku yi musu afuwa ku kauda kai in suka yi muku ba da ku kauda kai ku yafe ku fita bakin su sai malamai suka ce duk lokacin da musulunci ya kasance lokacin da baya da karfi lokacin da musulunci kamar musulunci yanzu a kasashen turai kamar yanzu musulunci a irin china kamar yanzu musulunci a irin india duk da india take da musulmi mafi yawa na duk a duk duniya musulmi sun fi yawa a indonesia masu bi musu sai a india amma tana kana india musulmi india su ne ɗan kaɗan su ne ba su da yawa a haɗa da yawan mutanen buda da india da sauransu duk inda musulmi suke ba su da karfi in an taba su cewa aka yi kufu ai da kan kurama ba daidai bane kurama musulmi a wannan garin su ne ɗaya bisa ɗari su ne biyar bisa ɗari an zo an kama su an bugi wani musulmi ai mai ba daidai ba ta ce kan kurama in kuka rama abin da za a yi muku ya ce wanda kuka yi su wa'ancan mutanen ba su da aminci wa'ancan mutanen ba su da alkawale to in kuka taba su ba za a yi ba daidai ba sai musulunci su kankara karama kai musulmi lokacin da kake cikin rauni lokacin da an bi karfinka to an yi maka karama lokacin da ka fara samun karfi in an yi maka karama shi ne yanzu mutane suna makka musulmi suna makka shekara goma sha uku ana cin zalunsu annabi ana zuba mai shara aje yana sallah a ce aje a ɗauko mahaifar rakumi da aka yanke gida kaza a ɗauko a zuba mai su abdullahi bin masud suna gani ba abin da za su iya yi sai Fatima na Fatima Allah kara mace yadda wata ne ta dake iya shigan mai domin suna jin cewa su Laraba a basu su yi fada da mace amma su sauran safai suna da rauni ba su iya ramawa amma sai Allah ce ku fuwai da ku kane hannayenku wa aqimu salata ku da sallah kada ku yaki bayan sun dawo Madina yanzu Ku san cewa musulunci ba yaki yake so ba abinda suke bukata a makka lakum dinukum waliya din ku ina ku addini ku bari mu ina mu suka ce ba mu yadda ba sai annabi ya tattaro ya yi hijira na farko zuwa habasha hijira ta biyu zuwa habasha a habasha shugaban da a can kirista ne ba musulmi ba ne amma annabi ya ce la yuhnamu indahu ahadun ba a zalunta kowa inda shi dama shi musulunci sai kai a zamna lafiya bai kai musulunci su yi addinin su ba a zalunta kowa da ba aka tsangwale su suka yi jira da shi da annabi sallallahu da mabiya da suka dawo madina a madinan da suka zo annabi shi ne shugaba na kowa da kowa bai ce a yaki kafirai a kashe su a yi kaza ba a sai ce a lafiya ana nan zama lafiya sai mutanen makka suka biyo shi cin mutanen da ya shekara goma sha uku inda suke bai rama bugu ba in sun yi mai bai ramawa shi bai kai musu hari ba kuma ko an kawo mai hari bai ramawa su din suka koma biyo shi cewa za a yaki da shi a Madina za su yake sai mun gaba da musulunci sai mun gaba da shi ya Allah saukar da wannan ayat ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yanzu an yi izini ga waɗannan da ake yaki cewa an fazalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle Allah akan ya ba su iko Allah mai iko ne duk wahalar da ake ba su da ake kyalewa ba don Allah bai iya nasartar da su ba ne wannan shi yake nuna ba ƙarfin imani yake yaki ba ba ƙarfin imani ba ƙarfin takobi ana buƙatar ƙarfin imani a haɗa da takobi sai daga cikin su ɗaya baya yi idan ƙarfin imani ɗage ga mutane ba su da ƙarfin takobi to ba a cewa su yaki haka idan ƙarfin takobi ɗaya ke da su ba su da ƙarfin imani ba a cewa su yaƙi dalili ko ne a makka annabi na nan akwai wanda kai imani ne abubakar na nan umar na nan usman na nan ali yana nan wa'annan duk suna nan a makka har yanzu annabi sallallahu har yanzu babu wanda ya yi imanin nan. da aka dawo madina ba a samu wasu wanda suka fi su imani ba amma an samu yawa don haka Allah cewa game da yaki wa iddu lahum masaratun min quwwatin wa min ribatil khayr tuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku yi musu tanadi daga ɗaurarrun dawaki wa wa aidu lahum abin da kuka samu dama min ribatul khayli na ɗaurarrun dawaki min kuwatin na ƙarfi wa min ribatul khayli da ɗaurarrun dawaki da bihi aduwallahi wa aduwakum wanda za ku dinga ba da tsoro ga makiyanku da makiya Allah wata ana buƙatar ƙarfi na jiki da ƙarfi na yawa da kuma ƙarfi na imani don shi wata ran lokacin da sahabbai kuma ba su da ƙarfin yawa da ƙarfin karfi suna da ƙarfin imani annabi yana nan abubakar yana nan umar na nan usman na nan ali na nan imaninsu yana nan za ka ci kasu yaƙi da kowa da suka zo madina ƙarfinsu ya ƙara yawansu ya tanadin su ya kara ga imanin za ka ce su tunkari makiya ana nan ana da suna tunkarin makiya suna samun nasara ran nan sai annabi ya je ya buɗe makka bayan ya bude makka sai ya hada mutum dubu goma sha biyu suka tafiya suka suna da yawa sai suka ce lamnu nughlabul yawma min killa yau kan muna da yawan da ba za a rinjaye mu ba sun manta yakin badar su ɗari uku da goma sha wani abu ne kafirai suna ɗari shida da wani abu zuwa ɗari bakwai sun manta yakin uhudu su ɗari uku da wani abu ne su su su dubu ne kafirai na dubu uku sun manta a yaƙi kaza tun yakunan da aka yi a gadwatul azab ba su kai ɗaya bisa uku na kafirai ba Allah ya cike ta ba su nasara sai suka yi yawa ta suka gudu yawan su suka ce yau kan saboda yawan mu ba za a rinjaye mu ba sai Allah ya sa aka rinjaye su Allah ya sa su Allah ya ce laqad kuma Allah fi mawatin katiratin Allah ya ba ku nasara wurare da yawa da aka je wajen yaki yakin Badar ne yakin wata lahaza ne yakin Khaybar ne wurare da yawa Allah ya ba ku ya ba ku nasara wa da ma ran ne Allah Allah ya ba ku nasara in ajabatkum kasaratukum kawai sai ga yawan ku sai kuka rubu da yawan ku falafa ya zama kafakum falam tuguni ankum min walam tughni ankum shay'an yawan naku sai bai yi muku amfanin komai ba wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat tufa in kasan ta duniya sai kuka ta muku kunci kuna son ku tsere ba ku sai inda za kuna ba thumma wallaytum mudbirin sannan kuka juya da gudu sannan Allah ya sauka muku natsuwa Allah ya baku nasara daga baya domin ya nuna muku nasara tashi ce ba nasara ta yawan ku bane to haka abubuwa juke yaki da yawa da ƙarfi gefe ɗaya da kuma ƙarfin imani idan akwai ƙarfin imani akwai yawa yace ce musulmi su tashi su yi yaƙi amma in ɗaya ɗaya ne yawan ɗaya ne babu ƙarfin imani ko sun yi ba su samun nasara in kuma ƙarfin imanin ɗaya ne a ce a ce an je wani gari ne za a yi yaƙi amma duk mutanen garin mutum goma ne musulmi su kuma saura mutum miliyan goma ne ba musulmi ba amma wa'ina suna da imani musulunci bai bari su yaƙi mutum goma ba su yi mutum miliyan ɗaya mutum goma su na imani bai ta samu nasara ga wayancan don shi aka hana musulmi a makka su yi yaki sai da aka je madina da aka je madina suka zo suka biyo sai musulunci yake kurama abinda nake son fitan muku ne musulunci baya son tashi hankali musulunci baya takara a makka ba mu yaki ba muna yanka yanzu mun zo madina ba a yaki da mutanen madina ba mutanen makka suka biyo mu da aka ce a yaƙe su da su aka yakin badal shekara ta biyu shekara ta uku yakin uhudu har yanzu mutanen makka ne su suka kawo hari musulunci kare kai ne yayi abin da ake mai self defense an kawo ma hari ka kare kanka aka zo gadawatul azab har yanzu musulunci bai kai hari ba ba su dai suka biyo suka kawo hari sai kunan da aka yi na banu kuraiza na yahudawa su kuma yasa aka yi su domin da annabi ya zo madina ya yi yarjejeniya da mutanen madina cewa da mu da ku za mu zauna lafiya duk wanda ya zo waje zai ya kan mu kan ku shigan mai wanda ya zo zai ya kan ku ba mu za mu shigan mai ba za ka zo ka zo tula azab bayan mutanen makka sun zo yakin badar sun wahala ga hannun musulmai sun zo yakin uhudu ba su ci nasara ba sai shekara shekaru biyu baya ya fi gada wacin ahzab sai suka zo suka haɗa kai da waɗannan kafiran na makka na madina yahudawa suka ce wannan mutumin ya fito addinin mu bai shiga addinin ku ba ku zo mu haɗa kai sai mu gama da shi gaba ɗaya musan kuma ya ishe ku yahudawa da suma suna da yaudara sai suka bi mushirkan makka suka hada kun ga me sun kwanci alkawali da aka yi da su doka sun cincinci a yake su sai annabi ya je ya yake su domin me domin sun kwance domin sun kwance alkawali aka yi ta aka sai dai aka kawo annabi hari sai da aka kai fatahu makka sai annabi yanzu shi ya kai hari amma harin da ya kai ba zuwa yayi ya kashe mutane ba ba zuwa yayi ya kwashi dukiyar mutane ba mutanen nan na makka da suka kwashi dukiyar shi suka kashe sahabban shi suka biyo shi badar suka yake shi suka biyo shi uhudu suka kashe mai sahabi 70 suka raunata mai 70 suka biyo shi gazawatul azab suka girgiza madina wa zulzilu hatta yakuna rasulu ladina ma'ahu mata nasrullah suka girgiza mutanen madina wacce aya da ke cewa a a فوقكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب بالله الظنونا ذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah ce hunari kaftuliyar mu'minina a radda mutanen Makka suka zo suka haɗe da kai da mutanen Madina za su yaƙi mutanen Madina za su yaƙi musulmi hunari kaftuliyar mu'minuna wa mu'minina wannan aka tarabcin mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza mai tsanani duk da wannan wahalar da suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai zuga ya samu nasara zai je umra suka hana shi suka ce ya koma ya dawo zai je umra yanzu sun hana shi wata shekara ya ji ya umratul kaza shekara ta takwas yana cikin wannan wahala da azabta suwansu, sai Allah ya ba shi iko a kansu ya zo fatahu makka yanzu ya zo shi ke da nasara a kansu ya kuke tsammanin wani wanda aka karhi yau 2019 zai yi idan ya samu iko ga waɗanda suke wahal da shi ai sai an yi zub da jini amerika da ta fi kowa ƙarfi a duniya yanzu mutum goma sha tara suka je daga afghanistan suka je suka yi suka kai musu hari a 2001 september 11 da suka zo da tsoho da yaro da mai talabijin da mai rediyo da wanda bai da da wanda bai san abin da aka yi ba aka dinga kashe mutane kowa aka dinga kashe mutane aka kashe wajen mutum miliyan kaza iraki kawai tunanin suna da makami mai lizami aka ji aka dinga aka dinga kashe mutanen da basu ji basu sani ba wa ko su mutane da aka kashe basu ma sa ko wata kasa da aka ce ma America ba wasu mutane da aka kashe basu ma sa ko wani abu da aka ce ma al ba kauye suke ba su da labarin komai aka dinga sukan musu bomb amma annabi yanzu a makka afghanistan ko mutum sha tara ne ba suka je suka kai hari kuma su ma suna cikin jirgin su ma sun mutu cike wata wanda suka kawo harin sun mutu amma mutanen makka kowane gida sai da ya yaki annabi sallallahu alaihi da za a je yakin bada cewa kai kowane gida ko ku kawo mutum ko ku kawo fanta ka duk gidan da annabi ya samu ya roshe ya kashe sun yake shi amma da annabi sallallahu alaihi ya zo suka ji tsoro abin da ya fara cewa duk wanda ya shiga gida ne ya rufe kofa ta ya aminta ba za mu taba shi ba kun ga ba yaki yake so a ba duk wanda ya shiga masallaci mai alfarma shi ke ba za mu yake shi ba duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ba za mu yake shi ba mutane suka shishige gidajensu suka shishige ina sai wasu aka tattara su aka gargada su yanzu ga an hatu masallaci cikin su akwai wanda bai shiga inda aka ce ya shiga ba akwai inda yadda ya saba madoka an ce ya shiga gida rai sai annabi ya dibe su ya ce ya ala ma ban nukum anni fa'ilun bikum ya mutanen makka jimin abin da kuka yi min na kun hance min dukiya kun kashe min sahabbai kun koren da gidana da ni da sahabbai na kun bi mu can kun kashe mu kun kashe babba na kun yi kaza me kuka tsammanin zan yi muku yanzu me kuka cincinta suka ce akhun karimun wa ibn akhin karim ai kai mutum kake mai karanci ma haka muka rawa da mahaifinka mutum ne mai karanci ta da bace in rabu fa antum mutulaka ku je na yafe muku dun na sake ku abin da kai babu wani civilization da ya taba haka babu wani wayewa da ci gaba da ta taba haka ko yanzu da muke America ba ta haka in kanta su kashewa ta kai bom ake sakowa kan kashewa ake yi amma annabi da ya samu nasara wannan riwayar malaman tarihi duk da a gehen isnadi isnadin ta a gehen riwayar hadisi isnadin ta akwai maganganu akai amma annabi amma babu maganganu akan cewa annabi ya kyale mutanen Makka shi cewa ya kyale su bai kashe shi babu maganganu akan shi wannan mutawatiri ne cewa da annabi ya samu nasara a fito Makka bai kashe su ba in ba wasu 'yan mutane guda hudu ba da yace duk inda suke a kamo su kuma su ma wasunsu da suka zo bai yi musu haka ba cikinsu akwai ikirma bin abi jahal da ya yana bukata da ya zo ya musulunta saboda ku ci irin abinda abin da Abu Jahal yawa Annabi sallallahu da irin cutar wanda ya mai da kaza da ya mai da shi da ɗanar fa suke yi Ikirma sai ikrima ya aiko yana son ya musulunta ya annabi ce wata habbai dai ya atikum ikrimatu musliman fala tasubbu abahu yace ga ikrima da Abu Jahal nan ta zai musulunta kada wanda ya zage baba dai yanzu annabi kace kada a zage Abu Jahal saboda yace ya zage shi zai zai cuta ba dan tashi zai ji bai ji dadi ba mun yi sa'a da annabi mai rahama annabi mai tautai annabi da ya zo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali annabi da ya zo ma duniya gaba ɗaya zaman lafiya da kwanciyar hankali yau wannan annabin wasu ke zagi shi suke suka shi suke zagi da ya zo da fitina ya zo da tashin hankali saboda haka wannan duk wata dasisa da ake cewa musulunci haka wannan dasisa ce ta kafirai kuma matsala in ta haɗu da musulmi da ba su yi makaratun addini ba musulmi da ba su zuwa tasiri su ci irin haka musulmi da ba su kunna rediyo don mi muke ta fafutukar cewa a ɗauki nauyin tafsirai a sa a rediyo ya ku jama'a ku buɗe tafsirai ku ji da ku da iyalanku ya ku jama'a ku zo inda aka tafsiri yau din nan kafin hito da gida ina waya da wasu a ƙasar ingila wata yarinya ce ta sakwato ta je ta kasarta an wai miye da shi wata annabi nan kashe mutane ya kai musulunci nan ya zo da kaza kaza ai jihar sakkwato ce musulma ce ta abin abinda zai baka mamaki me kafirta ta kanenta yana karatu america shi ya ta tun watanni uku da suka wuce shi ne yake zuwa inda take hutu yana zuga ta kawai mijinta ya ga tabar sallah mijinta ba dan sakkwato bane mijinta ya ga tabar sallah me yasa tabar sallah ita wallahi ba ta yarda da addinin ba ita wallahi kaza kaza annabi ya zo ne da ya kashe mutane an yi ta yaki yana kashe mutane kan jiha sakkwato ce kan jiha sakkwato ce kila ku uzurin da zai bai bata yi islamiyya ba yana da uzurin da zai bai wallahi makarantar unguwar mu islamiyya amma bai da uzurin da zai bai tana ingila tana karatu mutane sun karfafi 'ya'yansu su karatun boko sun manta da karatun addini sannan tafsirin nan da aka yi daga azumi sai azumi ana gaya mutane ga abinda annabi ne ya zo da shi ga abinda musulunci ne ya zo da shi an samu tarar suna ce ah, kan a sa da yin tafsiri a jiha ba talakawa abinci wallahi babu abincin da suke bukata da ya fi wannan tafsiri mutane sun fi bukata a gaya musu abinda Allah ya ce da annabi ya ce da numfashi ma ba abinci ba da ana iya yini ba a ci ba ana iya haƙurin yini biyu yini uku ba ci abinci ba numfashi da ba iya haƙurin minti biya ba a yi numfashi ba ibn qayyim da malaman musulunci suna cewa mutane sun fi bukata ayar Allah da hadisin annabi sallallahu da numfashi to in babu abinci min in babu numfashi minti biyar ne ka mutu shikenan an gama wahala in babu ayar Qur'ani da hadisi wahala ce ta har abada wutar jahannama ake sa mutane khalidina fiha abadan su da goma ciki har abada to haka ya ku masu wannan tunanin masu wannan tunanin cewa bai kamata a dauki tafsiri a sa a rediyo ba bai kamata a sa a talabijin mutane su ji abinda Allah yake kunta abinda yake haifarwa a ƙasa yin ta arewa mutum saboda ya nisanta haka daga irin wannan babu shi babu wahayi shi uba ne bai kula da ya sa shi islamiyya ba uba ne bai kula ya kai shi makarantar tsoro ba uba ne bai kula ya kai shi inda malamai ba uba ne bai kula a tsana sa tafsiriya a rediyo a ce zo ya ji a azumi ba a wajen azumi inda ake karantar da bukari da muslim da abu dawud da zadul ma'ad da nasa'i da tirmizi da ibnu majah duk ba ne bai kula ya kai shi can ba amma ya kula ya kai shi tuwe karatu ya je ya kafeta, ya yana zaki annabi yana cewa kaza ya kai kaza ya kai kaza ya kai shine suke bukatar ya za aika shigo ciki don Allah ya za aika kai kaza da kaza da kaza da kaza mun ce duk da tattara shi za mu yi waya rana kaza da ni da ita ta shi boli in ina iyawa in walwale Allah ya bani ikon iya walwale su wannan ta samu dogara ga Allah ta samu mutum bai dogara ga dubara shi ta samu ga dubara Allah amma turmi ya kawo haka wanda ke zuwa makaranta wanda ke dagewa a nan ne ta bada labari yanzu misali ta kotu ce a ingila ta kahirta ta ban addini a lokaci daya na yi zama da wani ɗan sakkwato a ingila wani ɗan sakkwato a gidan shi nake zama a cikin ɗakin shi nike zama ya ce mini idan babana ya zo yace gidan da nake ciki zai mai fada saboda baba da kudi da yawa yana ganin ya kamata ya fi kafin wannan gidan sai ce amma abin da ya sa bani son in tashi daga wannan gidan saboda wannan gidan ina jin kiran sallah kusa ga masallaci nake kun ga shi ya samu tarbiyya ta kwarai haka ana zuwa tura ayi karatu ana zuwa ko ina komi ana kaiwa amma kawai iyaye sun baka tarbiyya sai kai bokon sai kasance boko sana'a yanzu kana da ido biyu ka san boko kana yi ne domin ka kyautata ka, domin ka kyautata al'umma ka, domin ka yi kaza in kuma ka samu tarbiyya ba sai ka dinga boko a akida sun ce ba auren kowa sai mata ɗaya ita ɗaya a daidai duk masu auren matan nan hudu kuskure suke sun ce ya'ya biyu ake yawa ya'ya biyu ake yawa gaba in sun ce maka namiji ka auri namiji mace ta auri namiji sai ka ce mu haka dan kai ma namiji auri namiji mace ta auri mace saboda me saboda ka samu irin wannan tarbiyyar ba wancan ya samu tarbiyyar da yake cewa sallah Allah ke hana mai a ɗan sakkwato kuma ya baku labari wajen sakkwato in baku labari ɗan sakkwato a kasashen turai masu kishin addini da dagewa ɗan sakkwato ya kira ne kuma a waya cewa mallan ina makaranta makarantar da nake a cikinta masallacin cikinta ba a budewa asabar ba a budewa lahadi kuma ana tashi sai ce ba a budewa sallar la'asar ba a budewa sallar ba da sha'i don Allah ina son in tashi daga wannan makarantar wannan hotel da in koma wani waje Mi kake ba da shawara kai a matsayinka da ka san gari har yanzu akwai suka samu tarbiyyar iyayensu kuma suna can turai ɗin zamani kuma suna abin kwarai ɗan sakwato a kasar turai ya taɓa zama shugaban musulmin university of nottingham gaba ɗaya kowa da kowa ƙasa da yake domin ne domin ya samu karatun addini a gida ya samu tarbiyya za ku kuwa ƴaƴan ku tarbiyya ta addini su kusa su duk inda za su je su je china su je rasha su je america su je ko ina su yi karatu can sai su kasance ambassadors ku ambassadors na musulunci su kyautata su kyautata ma wasu rayuwarsu ku sake yayanku a tabbaci ba su yi karatu ba ba su saurari tafsiri ba ba su je inda ake tafsiri ba su je islamiyya ba ku aika su su dawo su ce sun gane kudin nan ba daidai kuke ba iyayenku ba daidai suke ba kowa ba daidai yake ba har abin ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mu ba ƴaƴan mu tarbiyya ta kwarai su san irin wannan sai irin abin da annabi na ce ma mutane ku je na yafe muku ba zan kashe kowa ba a gwada musu cewa ya fi irin wanda kasashen turai yi yau ko da za su je wani zuwa ce musu ai addinin ku an yi ta yaki sai ce eh Amerika ma an yi ta yaki yayi kuma yakin da annabi yayi yakin kare kai ne ne ba shi yake zuwa ya kai hari ba duk da yake da kai yake ya kai hari to ba kashewa yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hasamtum ahla islim min al-mushrikiina idan ku baina kuka je kuka kewaye wani gari na mushrikai to fad'uhum ila salati qital ku kira su zuwa ga abubuwa guda uku fa ayyatuhunna ajabatkum faqbal faqbal minhum faqbal minhum duk ɗaya daga cikin uku in suka kaba muku yadda na farko ku ce ya jama'a muna kiran ku kushe da babu abin da ya cincinta da gaskiya abota masu sai Allah Kushe da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne yanzu annabi na magana wa musulmi sun samu sojoji sun samu makamai sun kai hari wani gari da ba na musulmi ba yanzu a ce cikin sakkwato akwai inda gari lokacin gaban ne ba na musulmi ba sai a ce sojojin musulmi sun kai sun kai hari sai na ce ɗayan abubuwa guda uku ne ku ce musu na farko su kasu zuwa ga addinin musulunci in sun ce sun yarda sun yi amai da ku kyale suka karba musu sai ku kira ce to muna kiran ku yi hijira ku koma madina annabi na can domin an kawo hari ya zan ku ku iya kare musulunci in sun ce sun yarda shi da in ba su yarda ba sai ku ce musu in waancan na madina suka je yaki aka kawo musu hari suka samu gani ma ba a rabawa da ku shi kenan kawai in ba ku tafi ba in suka ce a babu karɓar musuluncin gaba ɗaya ta nabe ce to ku ce su kawo jizya me jizya jizya shine haraji da ake karba yau ku ce musu saboda me saboda musulunci ya zai ba su tsaro musulunci zai gina musu rijiyoyi musulunci zai gina musu kaza musulunci zai kare mutunci su musulunci zai kaza to dole ce sun biya haraji in suka ce ba za su biya ba to ku yake su yau haka gwamnatin Najeriya ta yi haka gwamnatin Amerika ta yi haka gwamnatin Ingila ta yi za a ce ka biya ta in baka biya ta za a ce za a yake ka dama ba annabi cewa in su asaba ku kashe su akwai bambanci tsakanin kashewa da yaƙa wancan wancan ana cewa uqtulu wannan cewa qatilu lokacin guda ne abin shi a ƙaci ya ka, idan gwamnati yau ta ce an rufe kamfanin ka an kawo ma 'yan sanda an kewaye an ce wannan gidan under investigation abinda ke cin wannan an yake ka ba an kashe ka ba kashewa da manya ka daban duk gwamnati a Amerika yau in ka ce ba za ka biya haraji ba ya kakka ake za a kawo ka a sa ma hanka a kai ka gidan yari a aji a ce an aiki kaza da dukiya a hanka an shiga wannan fa shine abin da musulunci ka yi to amma wanda bai je islamiyya ba wanda bai kusanci malamai ba wanda bai zo tafsiri ya sani ba da ya je tuwe kasashen kasashen turai karatu sai a ce mai addinin ku mai sa kashe mutane annabin ku ya zo da kashe mutane annabin ku sai ya ce eh, lalle haka ne shi na an same shi ba a ce mai karanta ka mai wani hadisi da turanci ya inganta bai inganta ba a faɗa mai in bai inganta ba shi bai sa akwai ingantacce a kowane ba ingantacce bai sa akwai ƙarya a kowane ba ƙarya ba in ma ya inganta bai sai da fassara ba an killo hadisi ne da gefe an killo hadisi da gefe an zo an kawo wannan abubuwan mun sha gani a gaba ga idon mu ake ta yi in muna da ansa sai mu ba da ansa sai kasance mun kare kanmu mun kare wasu amma wanda da ilmi addini ba zai iya haka ba don ka kusa ya ɗan kusa yi karatun addini su san wannan su kare kansu daga takatarta a kasashen turai da ya sun tafi karatu suke haka muna fata wani suka shiga cikin wannan Allah ya ceto su Allah ya sa su zo gane saura da basu yi ba kuma Allah ya ci gaba da fahimtar da su ya ci gaba da fahimtar da su addini su waɗannan ni aka yi musu allah ne na diyarihim alladina da min

Allah ce waɗannan da taimako waɗanda ya ce ana yaƙa su yanzu je su rama allazi na uku yi diyarihim bi gairi haƙƙin waɗanda suka fito aka fita suwa da gidajensu an kore su da makka ba don komai ba tilatin komai ba illa an ya kulu wa kula Allah sai dai sun ce Allah shine ubangijinmu kawai shine lahinsu Allah ya ce walau la taqullahi an-nasa ba bi ba'd ba don Allah yana sun guji wasu mutane da wasu ba in wasu ka taso da zalunci Allah ce kuma na ba ku izini ku je ku yake su in sun zo da su yaku ku kare kanku ba inda ba don Allah yana haka ba lahudi hujji matawaliu da an roshe gidajen bauta na mallaman yahudawa wata wannan ayar ta gaya muku wani zuci addinin ku akwai yaƙi suka ce kiristanci da yahudanci su ma akwai yaki a baya abinda Allah ke gaya muna ai ba ku muka fara cewa ku yaƙi ba yanzu mun yi muku izi ku yaƙi amma ba ku ne na farko ba ai wala wala da kullahi ba ba'dhum li ba'd ba don Allah yana sa wasu mutane ya dunguje wasu ba in suka kawo hari Allah ya ce wasu ku je kurama zan shiga muku ku kare su ba la masawamin da an roshe gidajen sawami jami'i ne na sauma'a sauma'a shine inda limaman yahudawa ke gina ma kansu su shiga suna bauta sai mallaman yahuda da suka wuce su ma an yi ta so a kawo musu hari inda suke bauta a kashe su sai Allah ya sa wasu su kare su kare su kare su wasalawa wa da coci-coci su ma nasara haka aka yi da su a baya an yi ta kawo musu hauri a lokacin annabawansu muna cewa su tashi su kare kansu tun da gidajen bauta na yahudawa wa masajidu da masallatai na musulmai yuzkaru fi hasmullahi katira wanda su wayannan masallatai aka ambato suna Allah ciki da yawa inda ba ana cewa tashi ayyaki ba inda ba ana cewa wanda ya kawo muku hari ku tashi korama ba ai ya zuwa kawai za a dinga rushe masallatai da mun ce babu jihadi duk wanda ya kawo muku hari ku tada shi to da aka yi muku makkan nan ku zo madina kuka gina masallaci haka za a iske masallaci a roshe kuma da haka aka yi ga coci coci da suka wuce da haka aka yi ga salawatun wadajen bauta na yahudawa da suka wuce da haka aka yi ga biya'un wadajen bauta na nasara da suka wuce da haka aka yi a sawame wadajen bauta na mallaman yahudawa da suka keɓance kansu suke yi da haka za a yi ta yi wala wannan Allahu man yansuruhu lalle Allah yayi alƙawari duk wanda ya taimakai zai taimakai duk wanda ke yin taimaki Allah in kuka tashi kuka yi aiki kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku inna Allah wiyun aziz lalle Allah shine mai karhi Allah shine mai mabuwayi don haka Allah ya ba ku dama in an yake ku ku rama ah, Allah tabaraka wa ta'ala zai nasartar da ku kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku lokacin da ake yakin ku kuma kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu in tasullaha yasukum wa yuthabbit aqdamakum kabe da Allah ya ce la aglibanna ana wa rusuli Allah ya ce ni zan samu nasara da ni da manzanni na to haka lamarin yake don haka in kun ka dage kuka yi taimaki Allah kuka fito yaki to Allah Allah zai taimake ku kuma Allah ya baku ku nasara ku sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba nasara za ku za ku yi abin da ya kamata ni za ku yi a gaba karanta ku da الذين إن مكناهم في

sai Allah ya yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne aka ci an ba izini su je yakin badar sai ce allazina in makkannahum fil ardi wanda idan muka ba su iko a bayan kasa idan ya zan shine shugaba inda yake a kamu salata zai sa a tsaye da sallah wa atawuz zakata zai bada zakka zai sa a ba da zakka wa amaru bil ma'ruf kuma zai sa yi umuni da abin kwarai wanda hawa da munkari zai sa a yi hani da mugun abu walillahi aqibatul umur kusan Allah shike da karshen lamura wasu malamai sun ce wannan ayat ita ce fadin sharadi Imam Zahabi ya ce huwa shartun sharadahu Allah azza wa jalla abubuwan da a cikin wannan ayat sharadi ne da Allah madaukaki mabuwayiyarsa alaman atahu man atahu mulk ga duk wanda Allah ya ba mulki duk wanda Allah ya ba mulki to ga sharadi da Allah zai tambayi sai da sallah dole ne shugaba ya tabbata na kasa ne sun tsaye da sallah kai a gidanka ka tabbata da yayanka sun tsaye da sallah Allah ya baka shugabancin gida ya kaura shi a hannunka ka tabbata yayanka sun tsaye da sallah in principal kake a makaranta akwai lokacin sallah yana zuwa ka tabbata cewa yaren sun yi sallah kafin su tafi gida in mallamin islamiyya kake yaren suna zuwa kafin sallah in gwamna kake na gari gaba ɗaya ka tabbata cewa sallah ba ta samu matsala ba in ciyaman kake na local government in shugaban kasa kake na kasa in kaza kake a ministry ka yaren yaranka aiki lokacin sallah yayi baka kula da sallah ba kuma ta ka tambaye su an yi sallah ko ba a yi ba shine allazina in makkannahum fil ardi wanda idan muka tabbatar da su a bayan kasa a aqamu salata za su yi da sallah babu wani aiki da zai sa ana mitin na wani ma'aikatar gwamnati lokacin sallah ya ki tashi ayi sallah allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata duk mutanen da aka kasance ka tabbata sun kai da sallah sun tabbata ana yin sallah wa atawu zakata an ba da zakka haka aka kafa kwamitin zakka da wakati a sarfafe shi a sa wanda ke da karfi su karfafe shi su tallafa mishi yanzu alhamdulillah kwamitin zakka da wakafi a nan jihar Sokoto yana kokari kwarai da gaske wajen tallafa ma jama'a kamata a ƙara karfafa shi a ce ɗan siyasa ko wani ɗan siyasa nawa ka bai ko wani kwamishina nawa ya ka bai duk wata ko wani famanan sakatari nawa ya ka bai duk wanda ke cin gajiya ta ta kusa siyasa a ce nawa yake bai domin mutane ba sun wani aiki da ke amfana talakawa kamar wannan kwamishin zaka da wakati. shi ne bayan rabewa tsakanin talaka da mai kuɗi bayan rabewa tsakanin ɗan siyasa kaza da ɗan siyasa kaza mutane da yawa da suka samu tallafin zaka da wakati na san wata mata da ta samu a tallafin zaka da wakati wanda in ka ce mata ina APC ina APDP ba za ta sani ba na tabbata ko ba ta koya ta jefa damage yadda za ta yi babu wani abu da zai saka samu wani naira goma ko ashirin gidan ɗan siyasa amma sai zakka da wakafi ta samu shine fa'ida irin wannan kwamiti to a karfafe shi ya kasance ana karfafa mutane su bada zakka ana musu wa'azi ana jawo hankalin su cewa su bada zakka su bada wakafi shine dina in makkannahum a a aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf zan gwamnati tana horo da abin alheri idan aka ji da akwai kwamitin shari'a a jihar Sokoto idan aka ji an kirkire wani gidan giya a jihar Sokoto sai a ce a je wannan gidan giya bai da latin domin gwamnatin jihar sakwato a cikin assembly sun yi doka ba a samun irin waɗannan lokacin da aka fi shari'a don an yi shi ne haramtacce gwamnati ta sa karfinta a hana can kwanakin bayan shekarun baya an yi kokari an hana kawo kayan kwaya a wasu wurare wanda yake an yi kokari majalisar sarkin musulmi da gwamnati suka hada karfi aka hana shi yan shekarun baya kamar shekara biyu da suka wuce to kasance irin wannan aiki yana cigaba da tafiya ana jibawa wa amaru bil ma'ruf ya ce ga wani gida an samu ana wani aikin banna hukuma ta yi kokari ta tsaida da wannan abin don shi na Umar radiyallahu anhu lokacin da Allah ya bashi shugabanci ya kasance shine shugaba al'umma sai ya ce musu inna ahamma amrikum indi as sala mafi muhimmanci al'amarin ku sani ya ku bayan Allah gare da ne sallah domin Allah ya ce Allah alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wai da in mun ba su iko a bayan kasa za su da sallah haka ran da zai mutuwa da aka soke shi ya suma ya fadi yana cikin sallah da ya farfado ya ce jama'a musulmi sun cika sallar su kun yi sallah da injin suka ce mun yi sallah saboda mai saboda shi al'amari mafi muhimmanci inda suke shi ne sallah don ka shugabanni na ko'ina tabbatar da inda suke shugabanci an tsaye da sallah an bada da zakka an yi umarni da abin alheri an yi hari da abin ki domin ku sani walillahi aqibatul umur karshen al'amari yana ga Allah zaka gama mulki ya sisi ta dinga neman ka a daidai wannan lokaci in ka kyautata sai Allah ya maka magani gari karshen al'amari ka san Allah lokacin da kake mulki sai Allah ya san ka Za ka gama commissioner ka za ka gama farm tax ɗinka ka gama wani mukami da aka baka ka zo in baka kyautata ba ka tozarta amma in ka kyautata lokacin ka tsaye zuwa shine Allah ke gaya ma akiba karshe duk abin da aka baka akwai ƙarshe ƙarshen al'amarin na Allah ne to ka shiga abin da yake so gare ka ka tsaye da sallah ka bada zakka ka kira ka yi umuni da alheri ka yi hani da abinci ka ban mai karshen shine ke cewa ƙarshen nashi ne shine in ka yi haka to wallahi ake aqibatul umur ka bar tunani da ƙarshen ka zani da ƙarshen yaranka ka dinga tunanin ya zaka tsaya da waɗannan abubuwan da Allah ya ce ka tsayar wannan ƙarshe na Allah ne kuma zai taimake ka sai Allah ya ce mai وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير bayan ayat ta gama magana game da yakin bada da ba da izini mutane su yaki sai ayoyin suka koma su yakin ayoyin makka na kwanta sama annabi da hankali da cewa kakkada mu in kai an karyata ka ba kai dai an karyata ba wa in yi wa in yi buka in mutanen ka sun karyata ka mutanen makka sun ki karban manzancin ka fa kada kan da bar qablahum qaumun nuhin ai kafin su mutane annabi nuhu su ma sun karyata shi wa adun adawa ma su ma sun karyata annabi hudu wa samudu samuda sun karyata annabi salihu wa qaumu ibrahima mutanen annabi ibrahima su kuma shi su ma sun karyata shi wa qawmu ludi mutanen annabi ludu shi ma sun karyata shi wa ashabu madyana mutanen madyana sun karyata annabi shu'aibu wa riba Musa annabi Musa ma an karyata shi fa amlaytu lil kafirina sai ni wa kafirai jinkiri ni kyale su ni musu talala talala ni musu talala ni kyale su suna ci suna sha suna komai kuma akhasuhum sannan daga baya ni jimke su fa kaifa kana nake ka tambayi su yaya ta take yaya yaya azaba ta take inkari da suka yi annakir wal inkar tagyirul munkar yaya ni ni canza mugun abin da suka yi a tambayi su ya aka wa mutanen eh, annabi nuhu ai da ni tashi canza abinda suka yi ruwa ne aiko suka nutsar da su ka tambayi mutanen annabi kai fa kana nakir yaya ni canza munkakin da suka yi da ni tashi ruwan duwatsu aka yi musu aka kife su ka tambayi fir'auna nutsar da shi aka yi cikin ruwa shine fa kaifa kana nakir ka tambayi su ya aka yi fa ka ayyin min qaryatin ba sai ba أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد Allah ce ba su ɗaya ba wa ka'ayyin min ƙaryacin da yawa cikin alƙaryu waɗanda ba su ba ahlaknaha muka halaka su wa hiya zalimatun bayan sun yi shirka bayan sun ta manzanni bayan sun zalunci kansu da rashin biya da Allah ya ce su yi sai muka halaka su fa hiya khawiyatun ala urushiha za ga wa'annan alqariyun sun sunkuya akan jinonin su wata sai ga gina ta fadi ta ta ta ta fadi kaga wannan babban gida ne in ka je Khaibar har yanzu in ka je Khaibar akwai na zaluna maka ga toilet toilet din su zaka ga wasu wani gine-ginen su har yanzu da ake magana Yahudawan Khaibar an yi musu haka to kafin su mutanen can da aka yi ta faɗi na alkarun da suka wuce wahiya tuna ala urushiya za ka ga alkarya ta a kan sassanta ta je faduwa ga gida ka gani ga rufi yanzu ya zo ƙasa a ce mutanen annabi wane ne akwai madinatu salih akwai mutanen kaza kaza da har yanzu ana nan ana ganin kufa kufan su ana ganin gurabun su wanda sun karyata annabawa kuma Allah ya halaka su haka akwai ɗaya kun mutane da kowa ya san su da da su adda karfi da su ke faɗa a ji yanzu ba su faɗa a ji ciki saboda mai saboda ba su yi akiba ba ba, yau sun wuce sun zamba, kowa ba kuma ba a tuna su za ka kai izina ne gare ku mutane yau ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaiɗaikunku ku kama hanyar kwarai domin komi dadewar mulkin mutum komi dadewar kuɗin mutum komi dadewar ƙarfi ne zai kai lokacin da kasance hawu ya tuna ala urushiha ya sun kuya kan sassan shi sai dai a faɗi kabarin shi a ce ga kabarin wane ga kabarin wane ga kabarin sarki na kaza sarki na kaza sarki na kaza ga kabarin gwamna kaza gwamna na kaza gwamna na kaza ga kabarin shugaban kasa na kaza ga na kaza ga na kaza ga kabarin mai kudi kaza mai kudi kaza ga kabarin malam kaza ga malamin ganan kaza ko mi kake za a kai karshen ka to ka kyautata in an kai karshen ka sai bayan ka yayi kyawu bai da bayan annabawa yayi kyawu bayan wanda suka karyata su kuma bai yi kyawu ba sai Allah ya ce wa bi irin mu'assalatin da wata rijiya yofantacciya wanda an fita batunta babu mai shan ruwanta in kaje waɗannan wuraren kamar yanzu in kaje kaje haibar ni na je da kaina haibar inda aka yaka haibar na gani zaka ga toilet har yanzu ga yanan zaka ga gina har yanzu ga kanan ta kusa fadawa za ta kawo ma wajen guwayu wata za ta wuce guwayyunka ba ta ida faduwa ba za ga rijiya tana nan wanda irin mu'assalatin da rijiya yau fantacciya wadda an fita batunta an ta lalace babu ruwa cikin ta yanzu amma da a ce nan mutanen kaibar ke taiman ruwa a ce nan ne gidan uyai bin ahaba to wanda yake yakin annabi nan ne gidan kaza kaza duk wannan domin mutum ya dauki izna wa kasrin mashi da wani babban gida na sarauta wanda aka kayata aka gyara shi yanzu ga ya koma abin tarihi wasu gidajen sarauta mota ake hawa ba waɗancan gidajen sarauta ba ne kai kana da lafiya lau ba hannu da sa haifiyar da suke ba ka kasarin mashi da kuma gida babba wanda aka kawata amma ya zan yanzu abin tarihi ya tafi أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور قال haka ya ce matsaya nan ya ce lokaci ya idan haka nan zamu dakata abinda muka faɗi dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe shi zukatan mu ya shafe shi kallon tafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa sai a zo insha Allah assalamu alaikum Allah ya tabbata yayin ka gida a shigo wallahi sai ka rubuta Allah ya mene ta ɗakin bijinta, eh, amma ita shiga ta gyara ba ku da gaskiya wannan. da yawan su muna ganin su wallahi tallahi su neman sulhu in kace abin da suka tafka ba yi muni da yawa amma sai Allah ya beshe ki da kin koma ga Allah Allah yana hasar su ba kuma na cikin su yi kokari su rike masu su rike mazajen su wallahi maza tsara gare su Allah ya ba imani da hasbi da Allah ya neman ƙarin bayani akan Al-Qur'an lokacin ila liman kafin ta da zama shin daga an tura halatta ko ba tare da hannu ya yi lokacin jiran liman kamar ya Eh, ah, ina yin kiran sallah kayan ayi kama yana yana halatta ayi addu'a nabi ya ce yana cikin wuraren da addu'a ba a mayarwa an yi mu ce tsakanin kiran sallah da ya kama kuma yana halatta wani lokacin mu ce daga hannu yayi addu'a domin lokaci ne mutlakai ba cikin lokacin da aka rawaito annabi yi addu'a bai daga hannu ne bane dama daga hannu wajen addu'a ya kasu kashe uku akwai inda ba a yi don annabi bai yi ba akwai inda sai an yi don annabi haka yayi inda ba a yi don annabi kamar cikin sujuda kamar cikin eh, cikin sujuda kamar cikin du'a ul istiftahi kamar cikin sallah da sauransu inda dole sai an daga hannu kamar wajen da aka jifa jamra aka jefe inda abin da ake mu jifa shaytan in mutum ya jefa ya zo zai addu'a dole sai ya daga hannu domin annabi nan daga hannu yayi yayi addu'a akwai inda kuma ba a roƙi ya daga ba bai daga ba wannan kana da inci in ka gada ma ka daga in ka gada ma ka daga nan tsakanin kiran sallah da ikama yana cikin wuraren da in ka gada ma ka daga in ka dama kakka daga wallahu ta'ala ala Allah ya ba shi kuma ya sa amfani ne amfanin jama'a musulmi ne ya ba duk wanda ke bukata bayan ya rana a biyu a bayyane sai ya yi an da sai ya ci gaba kawai ta shekawa dama aibi yake so na farko yanzu ya sha iwa wanda aka bai karatu bai ne ko su ga su aka yi mai lafiya lau ya ɗauke kawai sai ya tashi ya ci ko wayan da ba su da ba su fatiha a sarki ya yi ya sallami sallatai mun sha faɗi a dalilai da yawa cewa da mai sallar farilla yana biyan mai nafila mai nafila yana biyan farilla to an yi haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sallar nafila sahabbai bayan yana sallar farilla lokacin yaki haka mu'adh bin jabal ya sallar isha tare da annabi ya je ya ba mutane ne Allah shi na nafila suna fahimla wallahu ta'ala alam ya wata mutum ya wanke baki ne da fitfai suna cikin abin da mutane da yawa ba su samu nutsuwa a kai ba wannan matsaloli matsala ce da aka ce manazila lokacin annabi babu fitfai babu brush lokacin da aka saukar da burali duk babu Za zaka samu magabata ba su yi magana ba irin wannan matsalar ta zo mallamai na zamani suke tattauna ta mallamai na wannan zamanin kusan dukkan su sun bada fatawa cewa za ya kare azumi don mutum ya yi brush da za baya kare azumi don na farko ba abinci ba ne na biyu ba ci ne aka yi ba iyaka ce bakin baki ne ake wankewa da shi a shi kenan a fito da shi waje don ka ji makaki ne ko ka ji waye duk wannan baya sa baya hanawa ko asuwa kake ai kana da irin cin dogon yaro a bakinka wannan duk ba ba shi ke azumi ba abin da ke kare azumi cin abinci da shan abin sha asawaki ko brush da ba baya kare azumi domin ba ba ne, bane wannan shine fatawa duk committees committees na manyan malamai na duniya da ke ba da fatawa wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu da jihohin makwabtan mu lafiya ya rabbal alamin Allah zaman lafiyar da muke da shi a da Allah ka mai da shi gare mu Allah ka sa tausayin mu cikin zukatan shugabannin mu Allah ka sa tausayin talakawa cikin zukatan shugabanni Allah ka sa tausayin talakawa cikin zukatan masu kuɗi da ƴan kasuwa Allah tabaraka ta'ala ya bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka mata da suka fito gidajen mijin suna son su koma Allah in haka yace musu alheri Allah ka mayar da su wanda azan na gidajen mazajen su Allah ka ba su zaman lafiya wanda ke da haihuwa Allah ka yi musu tarbiyya yaran su ka ba yaran su rayuwa mai kyau ya rabbal alamin wanda ba su da yara Allah ka ba su yara wanda ba su da haihuwa Allah ka ba su haihuwa wanda an kwanci gidajen asibiti da gidajen su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu cikin musulmi Allah ka ji kansu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka yi musu rahama Allah ka saka musu da alkhairi akan tarbiyyar mu da suka yi subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum